الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تزل له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mu a wannan lokaci a wannan rana da ake fara gabatar da wannan daura mai tarin albarka kasancewar wannan ya nuna mana mun zo zangon karatu kenan da za a fara gabatar da wannan daura a wannan masallaci mai tarin albarka na makil bin yasar da ke nan mina fadar jihar Niger zan karanta ta ce mu a darasi na ulumul qur'an kuma darasin da muke karanta littafin da muke karantawa a daurorin da suka gabata akan abin da ya shafi ulumul qur'an shine littafin at-tafsiratu fi ulumul qur'an na الشيخ الدكتور محمد سيدي محمد الأمين الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية ورئيس قسم القراءات وأنا اللي لتافنا التبصرة في علوم القرآن لتافني دمو لفنسا شيني الدكتور محمد سيدي محمد الأمين بروفيسوني أتنجير نظر القرآن نجرما تجامع المسلم في كبرنا مدينة كما shine shugaban تنجير lura القراءات kira'at kira'o ina alkur'ani mai shine wanda ya rubuta wannan littafi kuma ya yi maganar sanadiyar rubuta wannan littafi shine yan uwa ɗalibai da suke kokarin zuwa jami'ar islamiyya domin su je ƙaro karatu waɗansu suna da yunƙurin zuwa ɗin wasu kuma hidindimu sun sha kansu sai da ba su samu damar zuwa ba shi ne ya rubuta littafi kuma lokacin da ake gabatar da irin waɗannan daurat ya kasance yana zuwa yana karantar da littafin a wurare da dama da yake gabatar da wannan daura kenan asali ya yi littafin ne domin ɗalibai da suke nazari kan alkur'ani mai girma ya sanya littafin akan mabahis al-mabahis al-awwal asani asalis har zuwa lokacin da karatunmu da ya gabata ya tike akan abin da ya shafi al-mabahis asani akan abin da ya shafi jam'ul qur'anil karim yadda aka hada alkur'ani mai girma yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar da hada qur'ani a zamanin sayyidina usman ibn Affan da irin marahil matakaiya da aka dauka da kwamitoci da shugabannin kwamitocin da aka dauka domin su wannan aiki wanda yake cike da falala cike da daraja wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala ya bayan sa domin su gabatar da wannan aiki wannan hidima ta musamman ga littafinsa mai tsarki alƙur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala ya ji da gafara ya ƙara musu yarda wanda yake zaɓaɓo ne na sa'abban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma a lokacin da muke wannan magana ta haɗa Alƙur'ani mai girma muke magana cewa lallai ilalla akwai karancin fahimtar karatu na mutumin da zai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada qur'ani ba wanda ya hada qur'ani shine Abubakar Siddiq da Uthman ibn Affan tunda manzon Allah bai hada qur'ani ba kuma abubakar ya hada qur'ani usman ya hada qur'ani kenan sun yi bid'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya jingina bid'a ga waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake tuni manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathat al-umur da ke wannan ya nuna mana kenan ashe aikin Abubakar Siddiq da aikin Usman ibn Affan ba a kiran aikin ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah a matsayin bid'a domin me domin halifofi ne wanda yake manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kira aikin sa da sunan sunna yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yau za mu tashi zuwa ga al-mabhas at-tasi' wanda yake kafin mu shiga cikin wannan karatu muna da jaddada abin da yake shine gishiri na abin da ya shafi karatu shine abin da yake ikhlas duk abin da mutum zai ya kasance ya shi domin Allah subhanahu wataala kada mutum ya dauki yi domin Allah ya taƙaitu ga sallah ne da alwala da azumi neman karatu yi domin Allah bai shiga ciki ba wannan kuskuren fahimta ne mutum yana neman karatu ne domin Allah subhanahu wataala wannan shi zai sa Allah ta'ala ya fahimtar da shi karatun ya zama ne ya samu karatun mai tsafta amma kullum idan yana yin karatu ne don shi ma fahimta ake cewa malam wani ya zama shi ma so yake zama haka to sai ga yayi karatun ta karatun idan Allah ta'ala bai ga dama ba idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya zama bai zama wani ba kuma bai samu karatun ba daya ko kuma idan Allah ta'ala ya ga dama ya jarrabe shi sai shi ma a faɗe shi dama so yake a faɗe shi an faɗe shi kenan ranar alƙiyama ba shi da komai na abin da ya shafi karatun da Allah ya tsare mu baki da saboda ka lalle ilalla ikhlasi a kowanne irin al'amari ma'ana yi domin Allah subhanahu wataala shine kashin baya shine jagora akan komai kuma a duk lokacin da aka faɗa ikhlasi sai an hada shi da mutaba'a yi a karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya rasul mai ya bada karatu ya ɗaliban suka kasance wurin karatu da sauran karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan abin da ya shafi neman karatu da bada karatu wannan babban al'amari ne da ya kamata mai karantarwa da mai karanta ya zama na a yaushe yana tare da su ikhlasi da almutaba sannan kuma sai abin da ya shafi muzakara ba idan an yi karatu a kunshe shi a ajiye ba sai idan Allah ta'ala ya kai mu gobe ba haka ake yi ba kar mu dauki cewar shi karatun addini ba a mai muzakara karatun da ake muzakara shine karatun da in an gama za a yi jarabawa sai shi ma ya gaba inda za a ce jarabawa kafe bakwai za a yi ta ya gama karatunsa bakwai na safe ya ga ce an daga jarabawar sai bakwai na yamma za a yi yanzu an samu ƙarin lokaci ko ba a samu ba an samu abin da ya karanta yau da samu sai ya sake karanta shi wanda yake inda ya yi shi domin Allah kai tsaye ba bukata sai sai ya yi abin sai ya karatun jarabawa wanda mutum ya yi domin jarabawa bayan jarabawa da awa uku kuma wannan karatun babu shi balle ya ce bayan jarabawa da wata uku raka mu tsaya mu yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala muzakara da muraja'a muraja'a shine kai kai kamar ne ta da kanka muraja'a kenan muzakara kuma ya zamana ka samu wani ko biyu ko uku ko sake maimaita wannan karatu da ake wannan lalle ilalla yana cikin manya manyan abubuwan da suke zaunar da karatu suke fahimtar da mutum karatu Allah ta'ala ya fahimtar da mu wannan karatu kuma ya sanya domin shi muke yi ya amfana da mu wannan karatu ya sanya wannan karatu sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira قال رحمه الله قال حفظه الله المبحث التاسع ترتيب آيات القرآن والسور قال رحمه الله المبحث التاسع مبحث مقدمة تترى ترتيب آيات القرآن يغني مغانا كعبا دي شافي جيران تور آيين القرآن من جرمه wasu warihi da kuma jerantar surorin alkur'ani mai girma kenan sai wannan mabhas yake nuna mana ko wannan matashiyar take nuna mana shi wannan mabhas din yana kunshe da manya-manyan abubuwa guda abu na farko tartibu ayatul qur'an jerantuwar ayoyin alqur'ani mai girma aya ta farko a ƙididdigar ayoyin qur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ake diga malaman kufa alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu الرحمن الرحيم آية أوكو مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هزوا قرش إنك كمل الإسلامين هزوا قرش جيرن وأن آيوي سورة الفاتحة بقرة آل عمران نسائي هزوا سورة القرآن شن يا بيان سيكي شن اجتهادي منه ko kuwa a'a mala'ika jibrilu ne ya karantar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ko manzon Allah sallallahu ya karantar da masu rubutun qur'ani cewar aya kaza ku ajiye ta wuri kaza aya kaza ku kai ta sura kaza daidai aya kaza ina ba ta kun fahimce ne da kyau wannan shine ma'anar tartibu ayatul qur'an jeranta ayoyin alqur'ani mai girma inda mun yi magana akan abin da ya shafi jam'ul qur'an hada alqur'ani mai girma to su kuma ayoyin ba. wa suwarihi da kuma jerantar surorin alqur'ani mai girma tunda mun sha karantawa aya ta farko ko suro aya ta farko da ta sauka a sauka ko ayoyin farko su ne ayoyi da ta farko suratul iqra اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هذا تفرقوا عن شيء لكي سوره تفرقوا سوره اقرا waɗanne ayoyi ne farkon sauka su ne ayoyi biyar ɗin farko wani ta ɓangaren sauka to ta ɓangaren in ka buɗe ƙur'ani wata sura ce kuma ta farko fatiha sai albakara sai ali imran sai nisa har zuwa suratu annas ta to yanzu wannan tartibin su yadda suke a mushaf a haka ya bayanin su shi yasa al'amarin yake da manya-manyan gaɓe guda biyu gaba ta farko tartibu ayatul qur'an jeran tuwar ayoyin alqur'ani yadda muke ganin su a yanzu da kuma surori na alqur'ani yadda muke ganin su a yanzu wannan shine abin da wannan mabahas yake dauke da shi Allah ta'ala ya mana jagora tashin farko mecece aya mecece sura قال رحمه الله الآية لغة وردت بمعنى العلامة ومن قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أي علامة ملكه قال رحمه الله الآية إتا آية أصل أنت آية يا كذا الهمزة سيا أنجرا بيو سيها التعنيف سيا إبدال يا أنت فرقوف سيا الآية maimakon ayaya al'ayatu lugha aya a gundarin bakin larabci idan aka ce aya a larabci ne ake nufin shi sai malam yace a larabci idan aka ce aya waradat bi ma'anar alama to ta zo da ma'anar alama akan ce aya ai ayatuhu ai alamatuhu wa min qawluhu ta'ala daga cikin wannan maganar da aya take zuwa da ma'anar alama fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna ayata mulkihi lalle alamar mulkin sa wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qarba qala lahum nabiyuhum inna allaha qarba akalakum faluta malika قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال shine Allah ta'ala yake cewa wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi alamar cewar shine zai mulke ku alamar mulkinsa an ya kuma tabutu shine katon akwati ya zo muku fi min rabbikum an yace kuma tabutu fi sakinatin min rabbikum babban akwati ya zo muku fi sakinatin a ciki akwai abin da yake natsuwa da zai gamsar da ku min rabbikum daga wurin ku. sai nuna aya nan ai alamata mulki alamar mulkinsa mulkin shi Alut da aka aiko shi aka ce zama shine kwamandan zuwa a yaƙi Jalut almuhim dai ubangiji subhanahu wataala ya ce inna ayata mulki shine wajhu al-istishhad fuskar da malam ya kalla ya ce aya tana zuwa da ma'anar alama shine inda Allah ta'ala ya ce inna ayata mulkihi ai alamata mulkihi an ya'tiya kuma tabutu fi sakinatil marad sai kenan wa ta'ti bi ma'anar dalil aya tana zuwa da ma'anar dalili wa min qawlihi ta'ala ومن آياته أنا خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون قال ومن آياته أقول بسكين دليلين قدرسا akwai daga cikin dalilai na ƙarfin ikonsa dalilai da suke nuna ƙudurar ubangiji an na khalaqa ku min yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya halice ku daga turbaya asali annabi adam kenan summa idza sannan sai ga ku mutane tantashurun kuna watsuwa kuna yaduwa ai dala'ila qudratihi me yake nufi da wa min ayatihi ai wa min dala'ili qudratihi kaga ayat jam'i ne na aya dala'il jam'i ne na kuna ji da ke ko sai nuna mana kenan wannan aya da ke cikin suratul rum tana nuna mana kenan aya tana zuwa da ma'anar addali قال رحمه الله وبمعنى العبرة ومنه قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وبمعنى العبارة هكذا عبرة هكذا آية tana zuwa da ma'anar darasi in aka ce darasi ba darasi na karatu da za a sa littafi ba ɗaukan izina na abin da ya shafi wasu a ce kai abu kaza da isa muwa ne ya zama aya mana ya zama abun lura da ya kamata in mai kyau ne sai a kwaikwaye shi in mara kyau ne sai a nisance shi inda Allah madaukin sarki ce inna fi zalika la'aya lalle akan abin da ya wakana din nan akwai darasi wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma mafi yawan su ba su kasance mu'mini ba ai ibaratan liman ba'dahum ta aya anan shine ibara izina liman ba'dahum ga waɗanda suka zo bayan su wannan aya ta zo a wurare takwas a cikin suratu shu'ara inna fi zalika al-aya ma'ana madauki madauki ta farko na abin da ya shafi kissa abin nan ta biyu abin da ya shafi kissar annabi Musa da Fir'aun lokacin da Fir'aun ya ya nemi ya dauki annan Musa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce da shi ya kama hanya ya fita kuma in ya tashi firarin su faɗa lokacin da rana ta fito lokacin da rana ta fito lokacin da fir'auna suka bi su lokacin da mutanen fir'auna suka hangi annan Musa alaihi salatu wassalam mutanen annan Musa alaihi salatu wassalam suka hangi mutanen fir'auna shine falamma tara falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna la qala kalla inna ma ya rabbi sayhadin falamma tara al-jam'an lokacin da jama'un biyu suka ga hangi juna fir'auna ya hange annabi Musa annabi Musa da jama'a suka hangi fir'auna sai mutane annabi Musa suka ce inna la mudrakun lalle mu an riga an mu baki da qala kalla sai annabi Musa ya ce ina inna ma ya rabbi sayhadin ina tare da ubangiji na da sannan zai shirya da ni zai samu yawan mafita ila Musa an jaridu a asakal bahar sai muke wahayi zuwa ga annabi Musa muka ce ka ɗauki wannan sanda taka ka daki wannan teku fanfalaka sai ko tekun ya dare ya tsage fakana kullu firqin qawdul azim kowanne tsagi daya ya kasance kamar karfin dutse ruwa kasa yanzu karkaran ka taba ta kana jin alamar danshi danshi wannan tekun da annabi Musa ya dake shi kowanne tsagi sai zama dutse wanda yake dutse ga babu za ka ji shi ƙarfi ne to haka kowanne fagi ne ya zama na annabi Musa alaihi salatu salam shi da mutanensa suka wuce baki daya da suka wuce sai Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul dukan ce da annabi Musa wata rikil bahara rahawa ka bar tekun yadda yake kar ka sake dukan shi an ka sake dukan shi sai ya haɗe kenan inda lokacin ya dake shi ne ya rage gida ko gida goma sha biyu yadda mutanen za su fita da fir'auna ya zo sai mu jundun mughraqun da fir'auna yazo ya shiga ya halaka aka halakar da shi baki daya ya Allah ta'ala ce inna fi zalika al-aya lalle akan wannan akwai darasi ma'ana kaga wannan kissa nabi waɗanda suka ba annabi Musa alaihi salatu wasalam sun tsira waɗanda suka bi fir'auna da shi kan jirgin da sauran taragwai din ma'ana fir'auna da sauran ayaran nashi gaba da aka dilmiyar da su a ciki ya Allah ta'ala ce inna fi zalika la aya ma'ana a wannan akwai darasi akwai ɗaukar izina aya a yaren larabci mun samu ta zo da fuskoki guda uku al'alama الدليل العبرة قال رحمه الله ma'anar mu'ujiza hakan nan tana zuwa da ma'anar mu'ujiza an ce mu'ujiza shine abin da yake gagara badau gagara koyo da ya bayyana a hannun annabi daga cikin annabawa shi ya kira mu'ujiza in ya bayyana a hannun mutumin da an san shi mutumin kwarai ne an san yana lura da farallai da sunnoni da karantarwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sai a kira wannan da sunan karama amma idan an san in ya bayyana hannu wanda yake dan tayi marisa ne ta sha kamsu ba wani addini yake kulawa ba wani ana kiran shi ahwalu shaytaniya kamar ka ga mutum ya dauki busilla ya sa ta a hancin shi ya zare ta tana ko ya cire kanshi ya kakkafa allurai a kai wannan duk shaidana ce kawai ba wani karama a ciki Allah, رحمه الله ومنه قوله تعالى daga cikin wannan akwai faɗan Allah madaucin sarki da ya ce. sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyana sal bani isra'il ka tambayi banu isra'ilawa an ce bani 'ya'yan isra'il ka tambayi 'ya'yan isra'il shi isra'il din shine annabi yaqub alaihi salatu wassalam shine isra'il ƴaƴan shi su ake kira banu isra'il ƴaƴan isra'il ina fata mun gano wannan da kyau shi kuma annabi yaqub ɗa ne na annabi ishaq shi annabi ishaq ɗa ne na annabi ibrahim shi annabi yaqub shi ke da ƴaƴa goma sha biyu a cikinsu akwai annabi yusuf alaihi salatu wassalam to ƴaƴan waɗannan ƴaƴa na waɗannan ƴaƴan annabi yaqub din goma sha biyu su ake kira banu isra'il ƴaƴan isra'il ma'ana ƴaƴan annabi yaqub alaihi salatu wasalam ƴaƴan shi na cikin sa sune waɗannan goma sha biyu sai kuma ƴaƴansu da jikokinsu da su da umhunsu nasu da duk wanda yake sarsarai suke koma zuwa ga annabi yaqub sai a kira shi da banu isra'il ƴaƴan isra'il isra'il a wannan kenan amma in ka ce yaqub shine da isra'il Allah ta'ala ce sal bani isra'il ka tambayi ƴaƴan annabi yaqub bani isra'ilawa kenan kam atainahum da yawa mun ba su min ayatin na mu'ujizozi bayyana bayyananni, mun ba su mu'ujizozi bayyananniyar mu'ujiza wacce ke ba ta buƙatar ƙarin haƙƙi annabi musa alaihi salatu wassalam wanda muke bayanin shi a nan ɗaya ne daga cikin annabawan banu isra'il domin shi ma tsakon shi sarsalai tana koma zuwa ga annabi yaqub alaihi salatu wassalam kana jina da kyau ayoyi nawa aka bayu shi shi kadai wala kada na musa tis'a ayatin bayyana an ba shi mu'jizoji daban-daban guda tara wanda yake shi ɗaya ne daga cikin annabawan banu isra'ila akwai annabi akwai annabawa da yawa daga cikin banu ma isa ubangiji subhanahu wataala yake sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyana ay min mu'jizatin bayyana fi ghairi alquran min mu'jizatin bayyana ma'ana aya bi ma'ana al almu'jiza kenan isa yace ai mu'jizatan wadihatan mu'jizatan wadihatan ma'ana gagarabadau wanda yake a fili a fayyace waɗannan wurare su ne kaɗan daga irin ma'anar da aya a larabci suke ɗauka abu na farko aya tana zuwa da ma'anar alama abu na biyu aya tana zuwa da ma'anar addali abu na uku aya tana zuwa da ma'anar ibara abu na hudu aya tana zuwa da ma'anar mu'jiza mun samu wurare guda hudu ko ma'anoni guda hudu da aya suke ɗauka a cikin alƙur'ani mai girma kenan yanzu ka tsara zari. a nazarin alƙur'aninka duk lokacin da ka sami aya to shin tana koma zuwa ga ɗayan waɗannan abubuwa guda hudu ne a cikin abubuwa guda hudun nan wanne ta koma zuwa gare shi wannan jina da kyau wannan muke maganar aya a gundarin bakin larabci amma yanzu in muke maganar aya a karatun alƙur'ani mai girma da muke yi da ulumul qur'an da kake cewa aya a cikin suratul baqara ta 120 ko ai wannan aya ce wannan ita ce aya ta ɗari biyu da kaza a suratul baqara wannan ita ce aya ta hamsin da kaza a cikin sura kaza wannan jina da kyau to wannan yaren da kace aya ta kaza a cikin suratu kaza shi ko me yake nufi shin yana koma zuwa ga ma'anar aya a yaren larabci baya koma zuwa ga ma'anar aya a yaren larabci yasa malam yace wal ayatu fil istilah juz'un min as-surati laha mabda'un wa nihaya وآخرها يسمى فاصلة والآية في الاصطلاح آية أقول دارم بك إلا ربشي والآية آية في الاصطلاح آيارين علوم القرآن آيارين علوم القرآن إذا أتت آية لأكي نفي كما لو جزء من السورة ونساجي من السورة لها مبدأ tana da farko Wani haya kuma tana da ƙarfi Allah ba ta kun ni da kyau juz'un min sura wani tsagi ne na sura laha mabda'un tana da farko inda ta fara wani haya tana da ƙarfi fadan Allah ta'ala da yace faja'alahum ka asfi ma'kul me ce wannan aya ce wani tsagi ne na sura wasu sura warkul fi me farkonta fa ja'alahu me karshenta ka asun ma'kul wannan lamun din shine harafin karshe na ayar fa ja'alahu fa'un ita ce harafin farko na ayar lamun harafin karshe na ayar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil me na ayar alhamza na ayar na'am sa kenan don ka dora abin da malam ya faɗa da ya ce laha mabda'un tana da farko wa nihaya kuma tana da ƙarshe wa akhiruha ƙarshen yusamma fasila shi ake kira da fasila abin da ya raba waccan da wannan ina ta kun bayyace wannan da ke ko fada alamu ka asu ma'kul shine abin da ya rabe wannan ayar wannan abin nan alamtar kai fala rabbuka bi ashabil fi wannan lamun din shine abin da ya rage tsakanin zuwa aya ta biyu almaji alkaidon fi tazlil isa ma yace laha mabda'un wa nihaya tana da farko kuma tana da ƙarshe ƙarshen fi ake kira fasila a lokacin da muke magana kan rubuta alqur'ani mai girma a wannan lokaci fa ba ba a sa ayoyi na alkur'ani ba zuzurutun karatu ne na malamai da suke sanin ƙididdigar ayoyin alkur'ani suka gane wuri kaza wuri kaza aya ne wuri kaza wuri kaza wuri kaza aya ne har zuwa lokacin da aka sanya mana waɗannan alamu da muke karantawa wanda ke har ya yanzu ma aya sanya alƙaluma kana duba sai ga wani ita ce aya ta ɗari ko wanda ita ce aya ta ɗari da goma ko wanda ita ce aya ta ɗari da sittin da sauransu wana tare da ni kyau tambaya ta ana ita ce tunda malam ya ce mana aya a yaren larabci tana da farko tana da ƙarfi kuma mun ba da misali akan haka to a nan in na ce da ku ayoyin alƙur'ani guda nawa ne za ku ban amsa ne da aya fil istilah ko aya fil lugha aya fil istilah aya a yaren larabcin qur'ani dai abin nan a yaren ulumul qur'an to tun da yanzu mun san aya tana da farko tana da ƙarshe to ayoyin qur'ani guda ne mhm. mhm. mhm. ya ce dubu shida da ɗari shida da sittin da shida ko sallama mushi kun sallama mishi sun ce ba sallama maka ba wannan shi zaka ji ana ta faɗan ayoyin qur'ani shida hudu shida ɗaya biyu uku hudu shi ne baka dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wannan kuskure ne kuskuren kuma a fili yake kuskure ne kuskurancin kuma a fili yake ta yana yake kuskurancin a fili yake ta cewar sai ka ɗago ƙur'anin ka kirga shi abin da ya shafi ƙirdigar ayoyin alkur'ani mai girma kuna jina da kyau da abin da ya shafi sanin ƙarshen aya da farkon aya wannan ilimi ne mai zaman kanshi wanda ake karanta shi a babin ulumul qur'an babi ne mai zaman kanshi ko ilimi ne mai zaman kanshi wanda ake kiran shi fawasilul ayat ko ilmul fawasil ko addu'ayul qur'an kaga ilmul fawasil ilimin da ake gane ƙarshen aya da farkon aya ko ilmu addi ayin qur'an ko ilimin da yake magana kan ƙididdigan ayoyin Alƙur'ani ne girma A kan haka an rubuta littafai kuma malamai sun nufi kan wannan akwai manya-manyan makarantu da suke da alaƙa da suke fice kan abin da ya shafi ƙididdigar ayoyin Alƙur'ani mai girma makarantu guda bakwai makaranta ta farko ita ce makarantar almajani awwal wata ya kira almajani al'awwal ma'ana kididdigin ayoyin Alƙur'ani mai girma na mutanen madina na farko wannan kididdiga ita ce riwayar da nafi yayi daga malaminsa abi ja'far yazid bin qaqa wa shayba bin misah ita ce riwayar da nafi almadani yayi daga malaminsa ja'far bin abin nan abi ja'far yazid bin qaqa da kuma shaiba ibn nisa wannan kuma ita ce riwayar mutanen kufa na kirdiga ayoyin alkur'ani waɗanda suka roto a wurin mutanen madina a wannan lissafi na kirdiga ayoyin alkur'ani na mutanen madina mutanen madina kuma na farko ayoyin alkur'ani sun kasance dubu shida ne da ɗari biyu da goma sha bakwai dubu shida da ɗari biyu da goma sha bakwai ita ce riwayar da mutanen kufa suka yi na ƙirƙirar ayoyin alkur'ani a wurin mutanen madina mutanen madina na farko akwai riwayar da mutanen basara suka yi na ƙirƙirar ayoyin alkur'ani daga mutanen madina na farko kenan mutanen madina suna da riwaya guda nawa biyu suna da riwaya zuwa ga mutanen kufa suna da riwaya zuwa ga mutanen basara riwayar su zuwa ga mutanen basara dubu ɗaya dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu mutanen basara ruwayar mutanen kufa zuwa ga mutanen madina dubu shida da ɗari biyu da goma sha bakwai bambancin su uku wannan muna magana ne akan abin da ya shafi ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma na mutanen madina ƙididdiga ta farko dubu shida da ɗari biyu da goma sha bakwai ko dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu sai ƙididdigar muta ayoyin alkur'ani na mutanen madina na ƙarshe ƙididdiga ta ƙarshe wata ƙididdiga ta farko wannan kuma ƙididdiga ta ƙarshe ita ce ruwayar ismail bin jafar an yazir wa shaiba wannan kuma ita ce ƙididdiga ta ayoyin ƙur'ani suka sanci dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu ma'ana daidai da ruwayar mutanen basara kenan dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu in kun lura dubu shida da ɗari biyu a yana ka samu bambanci a 'yan kai sai ƙididdiga ta uku a madina ke muna da ƙididdiga biyu akwai almadinin awwal akwai almadin al'akhir sai ƙididdiga ta uku ita ce al'adadul makki ƙididdiga ayoyin alƙur'ani mai girma ta mutanen makka wasu ke ita ce riwayar al'imam abu amr zani da isra'adinsa har zuwa ga abdullahi bin kafir an mujahid bin jubair an bin abbasin an ubayi bin ka'abin an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kididdigar ayoyin alqur'ani a kididdigar mutanen makka a wannan isnadi da muka ambata yana nuna ayoyin alqur'ani mai girma suna dubu shida sai ƙididdigar ayoyin alƙur'ani ƙididdiga ta hudu ta mutanen basra ita ce ruwayar afa bin yasar ruwayar afa bin yasar da asim al-jahdari ƙididdigar ayoyin alkur'ani a nan ta kasance dubu shida da ɗari biyu da hudu dubu shida da ɗari biyu da hudu ina son fahimci cewar abubuwa biyu ba su canza ba dubu shida da ɗari biyu duk waɗannan ba su canza ba a me suka canza a 'yan kai sai kirdigar mutanen dimash ruwayar mutanen dimash akan abin da ya shafi kirdigar ayoyin alkur'ani mai girma ita ce ruwayar yahya zimari an abdullahi bin amir al-yahsabi an abi darda wanda yake ayoyin alkur'ani suna dubu shida da ɗari biyu da ashirin da bakwai ko da ashirin da shida kenan akwai ruwaya biyu zuwa ga mutanen dimash ko dai dubu shida ɗari biyu da ashirin da bakwai wasu kuma suka ce a'a dubu shida ɗari biyu da ashirin da shida an zama mace akan kan ɗaya kenan sai ƙirjiga ta shida ma'ana makaranta ta shida kenan ita ce al'adadu alhimsu al'adad himsu ƙirjigar mutanen humus hims wanda za ka ji garin da bashar asad alaihi min allah mai istahib ya dinga banka mai wuta shine zaka zara ta humus waye waye waye al-hims kididdigar mutanen Shi ne kuma ma udifa ila shuraish bin yazid al-himsi al-hadarami kididdigar ayoyin qur'ani anan ta nuna kenan ta nuna dubu shida dari biyu da talatin da biyu dubu shida da dari biyu da talatin da biyu wannan kuma ita ce makaranta ta shida sai makaranta ta bakwai ina musu cewa makaranta wata ta kin ƙididdigar ayoyin alƙur'ani mai girma makaranta ta bakwai ita ce al'adadu al-kufi ƙididdigar mutanen kufa nasu na karan kansu wanda yake suna da riwaya zuwa ga mutanen madina kamar yadda mutanen basara suke da riwaya zuwa ga mutanen madina kuma amma duk da haka su mutanen basara suna da ƙididdigar su daban hakan nan kuma mutanen madina suna da a mutanen kufa suna da ƙididdigar su daban wannan shine riwayar hamza wa sufyan zuwa ga ali bin abi talib radiyallahu an a wannan adadi wanda yake shine adadin da yafi shahara na diddigar ayoyin alqur'ani mai girma zuwa ga mutanen a kufa qur'ani yana da ayoyi 6236 6236 wannan ya nuna mana in muka tsaya muka karatun tanatsu zai nuna mana mutanen kuma suna da ruwaya guda biyu akwai ruwaya da suke zuwa ga mutanen madina na farko akwai kuma ruwaya da su suke da ita su karan kansu wana jina da kyau muna da makarantun ƙididdigar ayoyin alkur'ani guda bakwai su muka ambata madina akwai na ɗaya da na biyu ko na ɗaya da na ƙarshe mun nau kenan biyu sai makka uku kenan sai basara. hudu kenan sai dimash biyar sai hamus shida sai kufa bakwai in ka dubi madina ƙididdigan mutanen madina ta ɓangaren ayoyin alkur'ani kuma mutanen madina ta fitar da imamai guda biyu ta ɓangaren ƙira'a ta fitar da nashi madani da kuma abu ja'far yazid bin ƙaƙa shi yazid ƙaƙa shi ne malamin nafi'ul madani nafi'ul madani kuma shi ke da almajirai guda biyu warshu da qalun ko qalun da warshu lissafin imam shafi'i rahimahullahu azza wajal shi kuma abu zafar yazid bin qaqa shine imam na goma na makaranta alqur'ani mai girma ta bangaren madina kenan idan muka zo bangaren makka ita ma makka tana da abin nan nagartaccen imam na abin da ya shafi digar ayoyin alkur'ani mai girma shine abdullahi bin kasir kuma shine imam makka na abin da ya shafi qira'a shi ke da riwaya guda biyu shi ke da bazzi da kumbu warshi yake da abin nan nafi yake da qalun da warshi shi kuma yake da bazzi da ƙumbu, hakan nan idan muka zo kan abin da ya shafi basra basra tana da imamai guda biyu tana da yaqub al da abu amr al-basri abu amr al-basri shine a bangaren kirdikar a'imma na qira'a shine imam na uku domin nafi al-madani abdullahi ibn kafir al-makki sai abu amr al-basri sai kuma dan wani shi yaqub al-hadrami shine imam na takwas ko malamin shi ma gaba daya haka nan idan muka zo al'adar dimashq dimashq gari ne na abdullahi bin amir wa amma dimashq shami daru bin amir bi abdullahi tabat muhallala inji imam shafi'i rahimahullah sai nuna a dimashq ga makarantar qira'a kuma makarantar karantar da alqur'ani wannan abin da ya sa muke wannan maganar don ka fahimci ilimin kididdigar ayoyin alkur'ani mai girma yana da alaka ta kud da da ilimin qira'at sai al'adul al-hims hims na yankin dimashq ne saboda abin da ya shafi Dimash ya shafi hims hakan nan al'adul kufi kufa tana da imma guda uku tana da asim ibn abdul najud kufi da hamza bin zayyad al-kufi da aliyu kisa'i da kuma khalaf al-ashir khalaf wanda yake almajiri ne na hamza bin zayyad al-kufi ta bangaren qira'a rawi ne zuwa ga hamza bin zayyad al-kufi sannan kuma imam ne ta bangaren qira'a in ana magana al-qira'atul ashir kenan wannan jina da kyau sai nuna mana duk waɗannan wuraren inda waɗannan suka fito to kuma ƙur'ani mai girma da ruwayensu sanin ya fito sai nuna maka babu cin karo tsakanin ƙididdigar ayoyin qur'ani da kuma abin da ya shafi ƙira'a ɗin baki da wannan yana da muhimmanci musamman ga wanda yake so ya takhasusi takhasusi ka abin da ya shafi qira'at dan kana karantawa da warshu kaza to inda warshu ya karanta aya watakila a hafs nan ba aya bane sai ka sai ka ce wani hukunci zaka bashi saboda yanzu ya zama ƙarshen aya domin akwai abubuwan da yake in yana tsakiyar aya kana da fuska biyu to amma yana da karshen aya in yana karshen aya wannan hukuncin warshi yana da fuska ɗaya yake na kana buƙatar ka san ina ne karshen aya a wurin warshi ko a wurin sauran ƙura idan muka dawo da duka ayoyin alƙur'ani mai girma mun samu dubu shida da ɗari shida a dubu shida da ɗari biyu wanda lissafi ne fi kowanne yawa wanne ne fi kowanne yawa wanne ya fi kowanne yawa shine dubu shida da ɗari biyu da talatin da biyu da talatin da shida barakallahu fiku dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida shi ya fi kowanne yawa wanne ya fi kowanne abin nan gadarta dubu shida da ɗari biyu da hudu kun fahimci wannan da kyau ko dubu shida da ɗari biyu da hudu Ta haka yanzu maganar cewar dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wannan ba shi da asali kwata-kwata a je shida ba wannan ba shi da asali ta ilimi Allah ba ta mafi wannan da ke yanzu abin da ke gabanmu shine haɗa da cikawa da izinin Allah aikin da zan bayar shine gobe za a zo min da ƙiddigar ayoyin ƙur'ani a yau kenan da kai da ke kowanne zai ɗauki ƙur'ani ya kirdiga ya lissafa ayoyin su uku kuna jina da kyau ko ya lissafa ayoyin su uku sai ya ɗauki takarda ya rubuta sunan shi ɗaya kenan da sunan unguwarsu biyu kenan da lambar wayar shi kun gane wannan da kyau ko sai ya rubuta min a ƙasa lissafin shi na farko kaza ya samu sai ya sake lissafawa sai ya ce min lissafin shi na biyu kaza ya samu sai ya sake lissafa lissafin shi na uku kaza ya samu gobe sai a yi min sanikin din shi gobe sai a kawo min maza da mata kuna jina da ke ko dan sun da na yi shiru ban ce habs nawa yake da shi ba ban ce warshu nawa yake da shi ba don wani ɗazu da ya magana sai ya cika iska ya cika riga shi da iska da ya ce dubu shida ɗari shida da da sittin da shida aka ce a yi ce a habs to kaga kuma yanzu kai ka riga ka ɗauka ka ɗauki ɗin ka ka rubuta cewar dubu shida ɗari shida da sittin da shida wannan babu wata ruwaya ta karshe a duk waɗannan da muka karanta dan da kuma ka karanta lissafin mutanen madina na farko lissafin mutanen madina na biyu lissafin mutanen makka lissafin mutanen wuri kaza duk lissafin da muka na makarantu guda bakwai da muka karanta duk babu dubu shida da ɗari shida balle ma har a je ga sittin da shida babu duk ɗari biyu ne a dubu shida ne da ɗari biyu a ɗan kai ɗin ne ɗan kan ma ko sittin bai kai ba balle a kai da sittin da shida waɗanda suke sauraron mu kuma ta kafofin yaɗa labarai za su iya aiko da nasu ko da ta hanyar facebook na ali muhammad sadis ko kuma ta email ali sadis at gmail.com ko kuma ta mambar musulunci inda waɗansu suna tare da mu kuma za su ji cewar ina ma a ce suna nan lokacin da aka ba da wannan aiki kun bai wannan da kyau ko to wanda yake tare da mu ta na'urori shi ma zai iya rubuta sai ya aiko ta waɗannan su za ka ambata sai ya aiko ta email aliyu sadis at gmail.com ko ya aiko ta facebook ali muhammad sadis mana www.facebook slash karan ɗori kenan ko ko alamat taksim ali muhammad sadis ali muhammad sadis sai ya turo tana ko kuma ta mambarin musulunci www.facebook mumbarin musulunci.blogspot.com ko kuma ta twitter daidai ta hanyoyi da izinin Allah ta'ala sako zai kawo don musan nawa ne amma ba da haka ba da na gaya muku in ce na hafs adadin shi kaza ne na yarsu adadin shi kaza ne amma zan so in ba ku aiki ne tun yanzu ka gamsu a duk diga da aka yi babu dubu shida ɗari shida da sittin da shida ya za ka yi ƙur'anin da kike da shi sai ka buɗe suratul fatiha sai ka je ayar ƙarshe aya ta ƙarshe ta nuna aya bakwai ne sai ka rubuta aya bakwai a wayarka sai ka je bakara aya ƙarshe ta nauta sai ke plus suratu ali imran sai ke plus suratu annisa sai ke har zuwa ƙarshe ga ka kammala wannan ko miki ashirin ba zai dauke ka ba ina fa wannan ƙa'ida ta karatu ce ni shi a aikace nan kai maka ka samu tabbas na san kana da yaƙini akwai mai tambaya abin da ya shafi kirdigar ayoyin alkur'ani mai girma an yi rubutu a kan wannan ɓangaren. littafin da aka rubuta ko daga cikin littafin da aka rubuta akwai albayan fi addi ayoyin qur'an na abu amr Gani, ya rasu a shekara ta ɗari hudu da arba'in da hudu shekara ta ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira kenan shekara shi ɗari tara da casa'in da nawa don yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar da talatin da biyar mana shekarar shi dubu ɗari tara da tasa'in da ɗaya a ƙasa don ka fahimci magana kan ƙididdigar ayoyin ƙur'ani ilimi ne mai zaman kanshi tun shekaru aru aru an daɗe ana yi akwai albayanu fi addi ayil ƙur'an na abu amur jani akwai nazumatul zuhur fi ilmin fawasil na al-imam rahimahullah wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da tasa'in akwai bashirin yusur sharru nazumatul zuhur fi ilmin akwai al-fara'id fi addu'a al-qur'an akwai nafa'is al-bayan sharhu al-fara'id waɗannan guda uku duk na Abdul Fattah bin Abdul Ghani al-Qadini akwai kuma fawasil al-ayat na Dr. Kamaluddin Abdul Ghani al duk waɗannan littafai ko in kaɗan daga cikin littafai ne da aka rubuta kan abin da ya shafi kididdigar ayoyin alkur'ani ne jama'a waɗannan saɓani da aka samu a ƙirƙirar mutane kaza ayoyin ƙwar'ani dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da biyu amma a ƙirƙirar wani dubu shida ne da ɗari biyu da hudu waɗannan sun ƙara ne ko waɗannan sun rage sun da kuma mace tsakanin hudu da talatin da shida ko ba bambanci me bambancin talatin da biyu talatin da biyu ko ba abu ne da yake kaɗan ba wana na da kyau a ba wanda ya ƙara ba wanda ya rage saɓanin da aka samu kan mutsugunnin ayar ne mun gane wani da kyau ko ayar ce mu misalin sura guda ɗaya ita ce suratul quraish aya nawa take da su biyar ko shida fadin Allah ta'ala da ya ce ila fi إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف shin allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf aya ɗaya ne ko aya biyu a wata kirdigar aya biyu ne a wata kirdigar aya ɗaya ce kaga kenan matsugunan ayar ne aka kara ma juna sani ba wai wani ya kara ne wani ya rage ba kun lura da kyau wannan kenan in na tambaye ka wal asri aya nawa ce duk kididdigar ayoyin qur'ani na waɗannan makarantu duka duk sun tabbata wal asri tana da aya uku to amma wace ce aya ta farko wace ce aya ta ƙarshe a ayoyi uku aya ta farko wal asr aya ta biyu innal insana lafi khusr aya ta uku illal ladzina amanu har zuwa ƙarshe ayoyi sun cika uku kuma su cika ba sun cika ko kuma wal asr innal insana lafi khusr aya daya illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq aya biyu wa tawasaw bis sabr aya uku kaga kenan a kididdigar ayoyi duk malaman kididdigar ayoyi sun jima'in cewar ayoyi uku ne sai dai matsugunnin kowace ayar shine sai ƙara ma juna sani suratu quraish wannan ya haifar da ƙarin aya daya suratu fatiha aya nawa ce aya bakwai wacce ce ta farko wacce ce ta ƙarshe suratul fatiha tana da ayoyi bakwai wannan juna da kyau ko ƙididdigar ayoyi na malaman kufa da na malaman makka sai suka lissafa bismillah aya ce daga cikin ayoyin fatiha domin haka isnadin su yake zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi na sai zamana ayar bismillahir rahmanir rahim ta zama ita ce aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin ta zama aya ta biyu الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم آية bakwai ƙididdigar sauran malamai wanda yake ba mutanen makka ba ba mutanen kufa ba domin wal kufi ma almaki ya udu basmala in ji abdulfata kenan ɗaya daga cikin wanda karanta littafan shi ne yake faɗin a cikin ajul ai wal kufi kufa tare da makka ya uzul basmala suna lissafa bismillah aya ce daga cikin ayoyin fatiha waɗanda ba su ba sai suka raba can ƙarshe aya ɗaya ta zama biyu mana alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yawm ad-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية نوى بقي wani haka ba wai wasu sun tsara ne wasu sun rage ba wannan zai nuna mana kenan ashe akwai tasiri na sanin ƙididdigar ayoyin alƙur'ani mai girma kuma wannan yake nuna mana ashe ma tuntuni malamai sun yi rubutu kan abin da ya shafi ƙididdigar ayoyi na alƙur'ani mai girma sai malam yake cewa kar ku manta da aiki na fa وآيات القرآن تختلف طولا وقصرا وأكثر الآيات الطوال في السور الطوال وأكثر الآيات القصار في السور القصار وأطول آية هي آية الدين وأقصر آية مدهامتان قال رحمه الله وآية القرآن su ayoyin alkur'ani mai girma takhtalifu tulan wa qasara sun sha bambanta bangaren tsawo da gazarta tulan ta bangaren tsawo wa kasuran da ɓangaren gajarta akwai ayat da take doguwa akwai ayat da take gajera wa aksarul ayati tuwal mafi yawancin ayoyin da suke dogaye ne su suwar tuwal za ka same su a cikin suran da suke dogaye ne eh wa aksarul ayatil qisar mafi yawan ayoyin da suke gajeru su suwar qisar za ka same su ne a surorin da suke gajerun surori kun bai ci karatun da ke ko qala rahimahullah wa aqwalu ayatu mafi girma duk ayar da tafi kowace tsawo a cikin qur'ani hiya ayatu dayn ita ce ayar da take magana akan bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman Ka ga shafi guda ta ɗauka a mushafi na al-madina annabawiyya shafi guda take ita ce aya da tafi kowace tsawo a cikin alqur'ani ne girma wa aqsaru aya aya da tafi kadarta ita ce mudahammatan kalma ɗaya ce ko kalma biyu eh? kalma ɗaya ce ko kalmomi biyu ne kaga ta bangaren kalma kalma ɗaya ce mu da hammatan amma muka duba ta bangaren harufa harufa na wata da su mimun dalun ha alfun mimun tawun alfun nun tana da harufa takwas wannan baka lissafa maddar da aka ta su ma za ka lissafa kowace za a matsayin harafi ne ko kuwa an muka ɗauki sun ma na aya ce ko ba a ba har ba wata kalmomi nawa ne take da su biyu sun ma da nazar tana da kalmomi biyu amma ba ta nawa ne sun ma harfa biyu ko harfa uku da sa'un da nunin guda biyu lura da ce ko sannan kuma nazar harufa guda uku kenan mun samu harufa nawa shida wannan kuma mun samu harufa nawa takwas eh eh ba a sa madda ba ne shi yasa ta bangaren kalmomi ne wannan ta zama ita ce mafi gazartar aya ko ta bangaren harufa saboda ita summa nazar tana da kalmomi biyu ne da summa da nazar wanda yake wannan tana da kalma ɗaya ne amma ta bangaren harufa waccan ta fi wannan abin nan gajar ta harufa to yanzu ba da garkuce na cika ku da aiki ba ba zai je tunda malam ya ce mana aya da tafi kowace tsawo a ƙwar'ani ita ce ayatu dai sai ya tambaye ta wace ce take biye da ita a tsawo wace ce take biye da ta biyu a tsawo kenan muna son mu samu dogayen ayoyi a ƙwar'ani da ta ɗaya da ta biyu da ta uku malam ya kawo ta ɗaya kai sai ya kawo mana wacce take biye da ita a tsawo sai kuma ka sake kawo mana wacce take da ta biyu a tsawo kana jina da kyau قال رحمه الله وترتيب الآية في سورها على النحو الذي نراه اليوم في المصاحف كان بتوفيق من بتوكيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين ولا مجال للرأي فيه والاجتهاد قال mu الله ce muke kan abin da ya shafi الترتيب yanzu ne malam zai yi magana kan jerin gwanan ayoyin da muke ganin a yau sai malam ya ce wa tartibul ayati fi suwariha jerantuwar ayoyi da ke a cikin surori alan nahyi allazi narahu yawma a yadda muke ganin shi a yau fil masahifi a qur'anai kana da tauƙifin wannan ya kasance ne da tauƙifin da tsayarwar da tsari minin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an jibrila alaihi salam da zuwa ga malaka jibrilu an rabbul alamin zuwa ga ubangijin halittu baki daya ma'ana kaji isnadin kenan wala majala lil ra'yi fi wal babu wani matsayi na ar-ra'ayi hange wal ijtihad da ijtihadi da nazari da cewar shi ma yanzu ya gano aya kaza da take ita ce ta uku a sura kaza ya kamata a ce ta zama ta goma sha hudu ne a babu wannan sauraka yadda ayoyin suke da muke ganin su inna haka suke a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka suke zamanin abubakar da umar da usman da ali har zuwa yau a yadda muke ganin su babu wani dama na ijtihadi na hange mutum ya ga cewar aiko ayat da ke suratul baqara ya kamata a ce an hada ta ne da yadda ke cikin suratul nisa'i su zama bai da a saboda ne saboda malam ce wala majala lil ra'si wal wannan daga nan ne za mu shiga bayani kan abin da ya shafi hada ayoyin alkur'ani mai girma a zamanin abin nan akan abin da ya shafi jirantuwar ayoyi na alkur'ani mai girma bayan mun san mecece aya a yaren larabci mun san mecece aya a yaren ulumul qur'an mun san makarantu da suke fice kan abin da ya shafi kirdigar ayoyin alkur'ani da ma shi karan shi ilimi na kirdigar ayoyin alkur'ani da ayoyin qur'ani din kuma gaba ɗayan su ma nawa ne muna suna da kyau da kuma tsarin da muka bada aiki qala rahimahullah faqala kana jibril yunzilu bil ayati wal ayati fa yuhiha ila an sallallahu alaihi wasallam wa yadullu ala mawdi'i kulli ayatin min surati min suratiha thumma yuballighuha an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa yaqra'uha alaihim wa yastahfazuhum iyyaha fa yahfazunaha min fawrihim thumma yatlu thumma yatluna amamahu ma hafizuhu ثم يأمر كتاب الوحي بكتابة ما أنزل ويؤين لهم الصورة التي توضع فيها الآية أو الآيات كما يؤين لهم موضع الآية أو الآيات من الصورة فيقول لهم ضعوا هذه الآيات في سورة كذا بجانب آية كذا في هذه الصورة وكان جبريل يعرضه القرآن في رمضان من كل آن مرة فأعرضه في الآن الذي توفي فيه مرتين قال رحمه الله فقال كان جبريل ينزل بالآية tabbas zahir Malaka jibril ya kasance yana sauka da aya ta alqur'ani wal ayat da ayoyi na alqur'ani mai girma fayyuhiha ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wahayin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mala'ika jibril kenan waya dulluhu sai shi mala'ika jibril ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala mawdi'i kulli ayatin min suratiha a inda za a sa kowace aya a cikin surata kana jina da so malaka jibril yana kawo wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta qur'ani manzon Allah ya karanta sai kuma malaka jibril ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan ayoyi da aka kawo da aka zo da su ko wannan aya a sanya aya kaza da aya kaza a sura kaza a daidai ayoyi kaza yasa yake sunna yuballighu annabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi sana alaihi wasallam ya isar da waɗannan ayoyi da aka saukan mashi su zuwa ga sahabbansa wa yaqra'uhum alaihim wa yaqra'uha alaihim ya karanta musu ayoyin su sahabban shi kenan wa yastahfazuhum iyaha ya kokari ya wa yastahfazuhum iyaha ya himmatu wurin ya ga sun haddace su sai sallama ya haddatar da su waɗannan ayoyi fa yahfazunaha min fawrihim sai su haddace ayoyin nan take ni fawrihim nan take nan da nan sun mai tuluna amamahu ma hasibu sannan sai su karanta abin da suka haddace a gaban shi eh mana na sai ya haddace ya iya ai ba sai ya biya a gaban malam ba wataƙila ana biya wasu a ne gyare gyaren da za sai to daga ka kiyaye wannan duk mutumin wanda ka biya makaratu bayan ka baya ya ce ya biya bayan ka biya sai ka ce ya biya gobe in ya zo sai ya biya na jiya sai ka ɗora ne samu in ba gaba sai ke ta lodi a anan salama ya karanta musu bayan ya karanta musu suka haddace sai su maimaita abin da ya haddace su din abin da ya haddatar da su din haka ake karatu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wannan kuma ya amuru kutabal wahayi sai ya umarci marubuta wahayi bi kitabatu ma unzil akan su rubuta abin da aka sauka sai ya kira su su rubuta abin da aka sauka ya ayyana lahum sura ya ayyana musu surar da za su sa allati tudu fi al-aya surar da za a sa wannan aya kuna ji da kyau sai ya ce wannan aya ku sanya ta a sura kaza a sura kaza awil ayat ko kuma waɗannan ayoyi ku sanya su a sura kaza a sura kaza ko kuma da aya kaza da aya kaza ku sa a sura kaza a sura kaza amma aya kaza da aya kaza ku sa a sura kaza a sura kaza ko da saukar su ka zama lokaci guda kama yu ayyuna lahum mawujiyar ayati kamar yadda yake nuna musu wurin da za su sa aya su marubuta wahayi kenan awil ayat ko ayoyin nuna sura a wannan sura sai ya kuri lahum sai ya ce da su da'u hadhihi ayat ku sanya waɗannan ayoyin da aka saukar fi surati kaza a sura kaza kuna ji da kyau ku sa waɗannan ayoyin a sura kaza misali ku sa waɗannan ayoyin a suratul qamar to a farko ko a ƙarshe ko a tsakiya eh sai yace ce bijanibi ayati kaza a gefen aya kaza fi hazi sura a wannan sura mana ku sanya misali nake yi ku sanya a suratul qamari a daidai sahihu zamul jam'u wai walwana dubur bal sa'atu maw'idun wa sa'atu adaha wa amr misali kenan a saukar da aya sai ya ce da marubuta qur'ani wannan ayar ku sa ta a sura kaza a sura kazan kuma ku sa ta daidai su tsakanin aya kaza zuwa aya kaza ko daidai aya kaza kenan kaga ba lalle bane kenan a ce za a ta dorawa tunda a lissafin jiya ayoyi goma aka sa a surar kuna ji da kyau ba shi ke nuna yau idan ayoyi sun sauka a ce za a tashi daga tasha ɗaya bane ana fata mun fahimci wannan lissafin Jibrilu ya يعارضه alquran malaka jibril ya kasance yana maimaita wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alqur'ani adadin qur'ani din da aka saukar yana maimaita mashi shi fi ramadan a cikin watan ramadan min kulli ani marra a kowace shekara ko daya idan ramadan ya zo sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya maimaito qur'anin da aka saukar a shekarun da suka wuce tunda dama an saukar da cikin shekaru ashirin da uku وعرضه في العام الذي توفي فيه مرتين الشكرة ده النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقوم مع الله أو أن شكرة أو أن رمضان إن كرشه ملائكة جبريل يا مين تاو الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن يكي بيو بس إيوه صلى الله عليه وسلم سورة لله إلى الله كان يزوق الشيء أنا نزام ذاك صار إذن الله مدرسة سركي درسي نجبا يوم تاشي شي جبا أكا أبن ديشا في إلى دقر ayoyin alkur'ani mai girma a bakin diga ba jerantar ayoyin alkur'ani mai girma kada manta da aikin da na bayar za a lissafa za ka rubuta sunanka sawa'un za ka aiko ne ta intanet ko za ka rubuto ne a takarda za ka rubuta sunanka da lambar wayarsa sai ka rubuta min da riwayar da ka lissafa kun gama faɗi wannan jimla yanzu ba sai ka rubuta min da harsu ko warshu ko harsu duri da sauransu sai ka lissafa abin nan lissafi na ɗaya da kai zan na cewa ka lissafa ne su uku lissafi na ɗaya ga abin da ka samu lissafi na biyu ga abin da ka samu lissafi na uku ga abin da ka samu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk